واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين تؤمنا سافير لتنم sha tara ga watan bakwai watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443 wadda ta daidai da 21 ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2022 Allah ya sake haɗa mu a wannan lokaci da wannan masallaci masu albarka domin tsora daga yadda muka tsaya a karatun littafin yaktiba usfiratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim na babban malami ibn taymiya Allah ya ji kanshi tare da ta'aliki da muke gani na babban malami Muhammad bin Salih al shi ma Allah ya ji kanshi kuma muna cikin fasli na biyu da malam yake kawo hujjoji akan haramcin ko wajabcin saɓawa waɗanda suka gabace mu waɗanda ba musulmi ba yahudu da nasara da su mun tsaya gabar da malam yake bayani akan saɓani inda yi mana bayanin nau'uka ko kuma asalin saɓani abin da yake kawo shi yau za mu tashi matashiyar magana da malai yace amma wawul ikhtilaf fa fil asli qismani wato nau'ukan sabani littafi irin na hannuna shafi na talatin 33 fakara ta hudu daga sama Allah ya taimake mu ya sa mu dace malai ce amma anwa'ul ikhtilaf amma kaga shi sabanin eh, ko nau'o'in sabani fahiya fil asli kisman asalin sabani iri biyu ne ikhtilafu tanawwu' akwai sabani da ake cewa da shi na tanawwu' wato nau'ukan duk da aka ambata a cikin sabanin kowannen su a iya yi wa ikhtilafu tadad da kuma sabani na tadad shine wanda daya ya kishiyanci daya ko ragowa kawai guda ɗaya daga ciki shine wanda yake daidai misali kamar yadda muka ɗauki wannan hadisin da muka wuce a baya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudu sun kasu gida 71 nasara sun kasu gida 72 sai ce wannan al'umma za su kasu gida 73 yace dukkanin su yan wuta ne banda guda daya don ka dauki ta nau ikhtilafu tanawwu shine nau'o'in kungiyoyin ahlus sunnah tare da bambance-bambancen wasu fahimta a wasu abubuwa kamar hazihil mazahibul arba'a mazhabobin nan guda hudu ahnaf malikiya shafi'iyya da hanabila da waɗanda suke kan tafarki irin nasu Ta wannan ikhtilafu tanawwu' wato fahimtarsu duk iri ɗaya ce a asalinta amma ko waɗansu rassa da suka samu saɓani a ciki to a kan wannan hadisin in ka ɗauki ta tadad na biyun nau'i na biyu shine sai ka ce wannan guda ɗayar da manzan Allah su salam ya ce ita kadai ce a daidai to sai ka ce duk ragowar ba daidai ba daidai duk wadda mutum ya ba a ciki za ta halakar da shi an fahimta kamar idan ka ɗauka Allah maɗaukaki a cikin sura ta da suratul an'am يتي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إن ذاك يتبق أن ساقاني ما تضاد لتنوع لتضاد أتفنسه كواتفن وأن الآية يتي وأن هذا صراطي مستقيما وأن يشين يتفركي نامي حكي فيختلاف تنوع waɗanda duk suke kansa in har suna kan tafarkin na ƙwari lam yuhiddihim yaminan wala shimalan garban wala sharkan to wannan su ne duk abin da suke tsakaninsu ikhtilaf na wurin amma wanda ya bi subul waɗanda suke jikin wannan hanya to shi kuma ya tafarraka bikum an sabili ya zama ikhtilafu ba. to shi wannan babban shine kadai daidai ragowar kuma sun saba saboda haka ainihin wato eh, wannan shine kamar misali na sabani da ake iya samu saboda kusantar da fahimta malai ce wa ala wujuh shi saɓanin nan da ake cewa kowanne aka yi daidai ne iri-iri minhu na daga cikin irinsa ma ya kunu kullu wahidin min alƙaulaini aw ne hakan mashru'a a kowanne yakan kasance kowanne ɗaya daga cikin maganganun ko ayyukan gaskiya ne kuma shari'a ta shari'anta shi kama fil qira'ati allati ikhtalafa fiha as-sahaba kamar yadda muka gani a cikin wannan qira'a da sahabbai suka yi sabani a cikinta Allah ya kara musu yadda hatta zajarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-ikhtilaf wanda dalilin hakan yasa manzo Allah sallallahu ya musu tsawa akan sabani wa qala ite kilakuma muhsin kowanne dai daga cikin ku abin da yayi ya kyauta daidai ne an gane to wannan ana ta shi ikhtilafu tanawwu wato maganganun guda biyu dukkaninsu daidai ne ƙira'o'in guda biyu duk daidai ne abinda wannan ya karanta da abinda wannan ya karanta duk ɗaya ne wa mislu ikhtilafil anwa kwatankwacin sa kwatankwacin nau'uka fi sifatil adani wal iqamati wal istiftahi wa tashahudati wa sa'atil khawfi wa takbiratil eid wa takbiratil janaza ila ghairi zalika mimma shuri'a jami'uhu akwai wanda shi kuma nau'o'insa ne suka sha bamban kamar sifar kiran sallah jiya mun ji kiran sallah sifar kiran sallah mun ji sifofi guda hudu an gane ku to waɗannan sifofin da kake da su dukkaninsu kowanne kai daidai ne ko kuma sifa ta ikama ka ce kada kamati salah ko ka ce kada kamati salatu kada kamati salah shi ma daidai ne walistifta haka addu'o'in buɗe sallah ko kai wanda aka samu daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda da ya tambayi manzo Allah su sallama ya kake cewa ko kai wanda Al-Hasan ya kawo ko kai duk wanda aka yi ta tabbata daga manzo Allah su sallam kai wannan yayi wata shahuda haka nan karatun tahiyya ta Abdullahi dan Mas'ud kai ta Umar dan Khattab kai ta Abdullahi dan Abbas kai tawa kai daga cikin su a waɗannan nau'o'in guda hudu da suka tabbata daga manzan Allah su sallah wanda kowannen su yace annabi ne ya kama hannunsa ya koya masa wannan din yi. wa salatul khawf hakanan sallar tsoro ai sallar tsoro ko ana tafi ko ana tsaye ko za a iya ruku da sujada ko ba za a iya ba ko ana yi kuru ko kuma a'a duk in sallar tsoro ce nau'o'inta duk da ya inganta to za a iya yi an gane to don kaga wannan ya yi irin wannan wannan ya yi irin wannan saɓani ne na sanawu ba saɓani ne da za a abin nan wata kabira su na idi haka nan kabarbari da ake yi a sallar idi bakwai bayan kabbara harama biyar bayan kabbara ɗagowa ko kuma bakwai har da kabbara harama biyar har da kabbara ɗagowa kowace aka yi ɗin an gane a raka ta biyu kenan wannan saɓani ne na tanawo wa takbiratul janaza haka nan kabarbari da ake yi domin sallar gawa hudu kai biyar kai bakwai kai tara kai duk ya inganta an yi su daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka idan kayi wanda duk kai daga ciki ba za a ce kayi abin da ba daidai ba ila gairi zalika ma shari'a jami'uhu zuwa wani waɗannan dai daga dukkanin wanda aka yi daga cikin shar'anta wa in kana qad yuqal ko da za a iya cewa inna ba'd anwa'ihi afdal wani sashe na daga nau'ukan waɗannan din da aka shar'anta yi shine ifi an gane to amma cewa wa kaza shine ifi ba shi yake nuna wanda aka sun kuma bai yi ba a'a duk ɗaya an gane misali kamar ka yanzu za tambaye ka da kai sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai sallah a bayan kowaye wace ce kafi ta bayan manzon Allah fayi to amma kai a bayan wani ta yi ko ba ta yi ba ta yi an fahimta dan ne shi kansa manzon Allah sun sallam ya yi sallah a bayan waɗansu har ma yake ba wani annabi da Allah ya aiko face sai yayi sallah a bayan wani mutum ɗan aljanna daga cikin al'umma to shi kansa yayi sallah a bayan waɗansu to ashe ni da kai da ke mu muka fi cancanta da mai sallah a bayan bayan to wannan ina nuna maka cewa kaza ya fi ba shi yake nuna kaza ba da yi ba kowannan kaza ɗin ya tawaya babu tawaya a ciki sai da abin da ake cewa cika da fin cika an gane ko falala da mabi falala ثم نجد ثم نجد لكثير min الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم sannan sai mu samu daga yawa daga cikin al'umma an samu waɗansu saɓani a tsakaninsu wanda ya kai ga yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace a tsakanin wasu ɓangarori daga cikinsu كاختلافهم على شفع العقامة وإيتارها ونحو ذلك كما إن هكذا سألنا سأباني درجمة كان المسلمين ويا كان وانا يزود هذا إقامة ياتي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هو ياتي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنه كما يزور الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأن يزور حي آه، آه، آه، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وكما سيكا سأنفدأ تكلمك بأن دكا نسو سنتبتها an gane wa nahwi zalik da abin da ya kama da wannan wa hadha ainul muharram to wannan shine haƙiƙanin abin da manzo Allah su sallame ke haramtawa wa man lam yablugh hadha al mablagh wanda bai kai wannan matakin ba fatajidu kaseeran minhum fi qalbihi min al hawa li ahadi hadhihi al anwa sai ka samu shi kuma zuciyarsa ta kai matuƙa wajen ƙaunar ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan daga cikin ragowar nau'o'in wale ya rabi an al'akha sai kaga kuma ya bujire waɗayan gaba ɗaya kamar ɗayan ma ba daidai ba ne ko an yi zai ce a daina awin nahyu anhu ma da halabihi fi ma naha anhu nabi sallallahu alaihi wasallam ko ma ya ce zai yi hali gaburan wannan ɗin da wannan kuma sai shiga cikin abin da manzo Allah su sallame hana da haka za ku ga malamai idan suka karanta wani hadisi da ba shi aka fi yin aiki da shi ba sai sai to don mu ɗabbaka sunna bari mai wannan abin yanzu sai a yi shi yanzu yanzu saboda an san bayan za ka yi ba shi kenan an wuce ba wannan abin ba shi mutane suka fi yi ba misali akwai wanda ya karanta hadisin sallah da takalmi sai ce to kunga ga yanzu mutane ba sa sallah da takalmi kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ina sallah da takalmi to dan kar mu kawo sabon abacin al'umma ta dinga ganin sabon barakai yace duk ku tashi mai sahu kowa ya tashi ya sallah kawai sai aka tashi aka yi sallar nafila kowa da takalminsa saboda a tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi ce kowa ita shi ta takalmin sai sallah kar a ce ka karanta hadisin annabi ka aiki da shi ba to ka ga yanzu ka akwai aiki akwai aiki ko babu hadisin annabi nawa na karanta ka karanta ke ka karanta kuma ba mu aiki da su ba to ka ga yanda magabata suke fahimtar abin ke a dan kar a kama ka da uhda na cewa ka sani ba kai aiki ba to kai ko sau ɗaya ne an je larar lahira Allah subhanahu ta'ala in ma ya tuhume ka dai zaka ce ta ubangiji na dan gwada na dan yi ka dan samu mafita maimakon a ce baka yi ba gaba daya wani ya karanta hadisi daga cikin magabata annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi sallah ina karanta bismillah yayin karanta fatiha to kaga wannan shi ma mutane yanzu ba a yi da ya tashi zai sai ta sai ta Allahu akbar ya addu'ar ya sirta sai ta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya karanta fatiha ya ce to ko ba komai dai yayi to matsalar da take faruwa ita ce wanda ita ce ke juyewa ta zan matsala shine ita shara'anta shar'anta abu ko da kai a karan kanka ka zaɓi kaza to kar kuma ka ji kana kin ɗayan ko kana kyamar ɗayan a'a wannan ɗin da ka zaɓa ka je ka ta yin kayanka kuma in ka ga wani yana yin wancan da kai baka zaɓe shi ka yi selection nasa a cikin abin da za ka yi amfani da shi ba to kuma kar ka ji cewa kana ƙyamarsa ko kana kin an gane saboda me saboda yanzu ba shi kake kyama ba a'a shari'ar ce kake kyamata da ita kuma kyamatar shari'a jefa kai a uku ne fita da kyar Allah ya an gani wa minhu ina daga wannan nau'in sabani ma kunu kullum min alqawlaini huwa fil waqi'i fi ma'na qawl al-akhar abinda zaka samu maganganu ne guda biyu amma duk ma'anarsu ɗaya ce kalmomin ne lafazin ne kawai isaba lakin al'ibaratani mukhtalifatan sai dai kalmomin jimlolin sun saba kama kad yakhtalifu kathirun min an-nas fi alfaz al-hudud wa at-ta'rifat wa siyaq al-adillati wa at-ta'bir an al kama inda zaka samu da yawa daga cikin malamai lafazin su ikan saba akan al-hudud iyako ma'ana alaikum ha eh, eh, na gani na wuce kamar yadda za ka samu daga cikin malamai akwai wanda ainihin a wajen ta'arifin wani abu sai ce kaza shine kaza wani kuma sai zai ce kaza shine kaza tare da cewa dukkaninsu abin da suke son su gaya mutane game da wannan abin shine wannan abin menene shi an gane ku wannan abin menene shi wata arifat haka nan abin da ya shafi ta'arifi can da aka ce hudud iyakance abu abu ta'arifinsa shine wato a faɗe shi da abin da zai iyakance shi ta yadda za a ce kaza in aka faɗi kaza ɗin nan to ya iyakance wannan wannan daga wancan kaza ba zai iya shiga cikinsa ba wasigil adilla da kuma sigogi na kafa hujja wani ya ce da wannan hadisin am ne wani ya ce da kai ba am ba ne shamil ne an gani ko wani ya ce shamil ne to da am da shamil duk ma'anansu ɗaya ne ko ya ce wannan hadisin mujmal ne wanda ya ce da kai a ah, wannan hadisin mubham an gane to haka shi da yake mubham ne ina nufin mujmal to duk irin waɗannan zaka samu a cikin maganganun malamai zaka samu akwai irin waɗannan suna suna bayyana والتعبير عن musammayat da kuma furta sunayen waɗansu abubuwa da ake ambatawa wani ya kaza wani ya kaza kamar a ce almando wani ya mustahab da al-mandub da al-mustahab ne bambancin su mandubi da mustahabbi ai mandubi shine mustahabbi mustahabbi shine mandubi to wannan sai ce mandubi wannan ce mustahabbi ne bambancin su ko al-ibaha da al-hilliya wannan yace wannan mubah wannan kuma yace wannan halal ma'anan mubah shine ma'anan halal ma'anan halal shine ma'anan mubah kuma wani ya ce wannan haram ne wannan ya ce mahzur ne ma'anan haram shine ma'anan mahzur ma'anan mahzur shine ma'anan haram duk ma'anan su ɗaya ne an gane ku wa taqsimil ahkam da kuma karkasa hukunce hukunce kamar wani ya ce wannan wajibi ne wannan ya ce farilla ne wa gairi zalika da wani wannan ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل على hamli ihdal maqalataini wa zanni al-ukhra to daga baya sai jahilci ko zalunci ko biyan guda biyu wanda Allah ya haɗa kan ɗan adam wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula to ko jahilcin ko zalunci ko biyun gabaɗaya sai su sa mutum sai salaktin guda ɗaya daga cikin waɗannan kuma sai ya kyamaci ɗaya. to wannan saba shari'a ne abu ne da kan kai ga saɓani kuma kan kai ga fushin Allah subhanahu wa ta'ala an gani wa minhu ina daga wannan nau'in ma ya kuno alma'anayani gairai ne lakin la nafaya akwai abin da ina nuna ma'anonin guda biyu sun sha bamban da junansu amma kuma ba sa kore junansu fa haza qaulun sahih wa zalika qaulun sahih wata wannan maganar daidai ce wannan din ma tsayar daidai ce wa in lam kun ma'ana ahadihima huwa ma'ana al-akhar ko da cewa ma'anar ɗayansu su ba ita ce ma'anar ɗayan ba wa hadha kathirun fil munaza'ati jiddan wannan na da yawa a cikin sabanin da mutane suke da yawa kawai in ka zo suka yi maka bayani in kai da za ka iya musu bayani sai su gane ashe babu wani sabani a tsakani kawai kai ka yi salaktan kaza ne wannan ya yi salaktan kaza misali wanda ya rage a sallah wanda ya kari a sallah wasu malamai sun suka ce wanda ya rage sai yi ne kabali wanda ya daɗe ya yi ne ya yi ba'adi wasu suka aka san suka ce wanda ya yi ba'adi ya ƙari yi kabanin sallama wanda ya ƙari rage shi kuma ya bayan sallama Allah ya sa kun fahimta to waɗannan ɗin ai mun wuce hadisai da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk ta hawa a cikin sallah za a yi masa sallah guda biyu gabanin sallah eh sajada guda biyu za a yi masa guda sajada guda biyu bayan sallama duk ƙari duk ƙari ita to kuma sai shi ya zo shi ya yi ragi ya yi ƙari kuma ya yi sujada gabanin sallama ya zo ya yi ragi ya yi sallama bayan sallama ya sujada bayan sallama to irin waɗannan abubuwan da suka zo suna da nasosi da yawa da wannan ya ɗauki wannan ya yi wannan ya ɗauki wannan ya yi ne na rigima ce babu to abin da ake da bukatar shi ne sai a zaunar da mutane sai a musu bayani ai wannan kaza ɗin da ka gani ai ga kaza ga kaza ga kaza kai da kai kaza kaza kaza kaza shi kenan an gani to duk irin waɗannan ainihin wato suna daga nau'o'i na saɓani wanda mutane suka kai haukansu to suna samun matsala wa minhu na daga nau'in saɓani na tanawur ma ya kuna ne waɗanda hanyoyin guda biyu duk da aka bayan shar'anta a yi su walakin ƙarsalaka rajulun au qaumun hadhihi tsarika wa akharuna qad salaku ukhra amma waɗannan sun bi wannan hanyar ragowar kuma sun bi ɗaya wakilahuma kilahuma hasanun fiddin kuma kowanne ɗaya daga cikin guda biyun mai kyau ne a cikin addini sun malja'al aw zulmu yahmilu ala zanni ahadihima aw tafdilihi bila qasdin salihin aw bila ilmin aw bila niyya sannan daga baya sai jahilci ko zalunci ya sa a zo a zargi ɗaya daga cikinsu ko a fifita ɗaya daga cinsu ba tare da wata kyakkyawar manufa ba eh, eh, eh, nufi wanda yake ingantacce ba ba tare da ilimi ba kai ba ma tare da niyya kawai mutum ya zo ya fifita abu shi baya da niyyar fifita wannan abin amma kuma mutane su dauke su fifita shi ko kuma a biyu shi a kansu sai ya zama su an fifita wannan abin to duk irin waɗannan abubuwan saɓani ne na tanawur wanda daga bisani in mutane ba su lura ba sai ya kai su zuwa ga ainihin rigima da fatuntunu a tsakaninsu amma ikhtilafu tabaq amma shi sabani wanda na shiyanta guda ɗaya ne kawai daidai daga cikin ragowar fa huwa alqawlan almutanafiyan sune maganganu guda biyu wanda kowannen su ya kore ɗaya imma fil usul ko da a cikin asalin abin Wai imma fil furu' ko kuma a cikin rassansa eh, inda Jumhuri a wajen mafi yawan malamai allazina yaqulun wa masu cewa al muslimu wahid cewa idan an samu sabani a irin wannan to wanda ya dace wanda yake kan daidai guda ɗaya ne wa illa in ko ba hadan haka ba faman qala kullu mushtahid musib fa indahu huwa min bab ikhtilaf tanawwu akwai malamai da suka ce kullum mujtahidin musul duk wanda ya ji tihadi to yayi daidai duk wanda ya ji tihadi in dai ya kai ya ji tihadin to yayi daidai to su kuma a wajen su irin wannan sabanin sabani ne na tanawwi ba na tabad bane lakhtilafu tabad su a wajen su ba sabani bane na kishiyanta a'a sabani ne wanda ka iya yin wannan ka iya yin wannan tayyib ko kalli maganganun guda biyu mafi yawa malamai suna cewa al-mus'ibu wahid aka samu a irin waɗannan matsalolin wannan yayin nan wannan yayin nan sai su ce to wanda yake akan daidai guda ɗaya ne masu malamai su suka ce a'a kullum mujtahidin muslim duk wanda ya yi jihadi to ya dace dukkanin su hadisi ɗaya suka kallafa hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke izza jitahadal hakim فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد mai ijtihadi in yi ijtihadi ko alkali in yi ijtihadi wajen kirdadan gaskiya sai yi kuskure sai daidai sai manzo Allah su kare ce yana da lada biyu ita in kuma yi kuskure yana da lada daya to su mafiya jumhur na malamai mafiya malamai su suka ce to nan a ciki dole akwai musayif akwai mukhfi akwai wanda ya daidai akwai wanda ya kuskure to da haka wanda yi kuskuren guda ɗaya ne ɗayan shi kuma me yi a wanda ya daidan guda ɗaya ne kenan ɗayan me ya yi kuskure yi to za bu wanda ya kuskure akan kuskure hmm? mun je yi hadi ko ya samu lada ɗaya amma kuma ya yi kuskure za mu bi shi akan kuskure sai mu zo shi kenan sai ta tun da shi ma da ya samu lada mu bari mu samu lada to me ma'anar mun gane ya yi kuskure bai da ma'ana kenan ai kana gane wane ya yi daidai ne domin wane ya yi kuskure domin ka tantance tsakanin daidai da kuskure don ka yi daidai ka kauce fada ne kuskure to kuma sai ka sani sai ka cuta amma wanda ya kuskuren nan na farko ai shi ya samu lada saboda haka ni ma ba zan samu lada kai za ka samu lada ba za ka samu ba kai yanzu idan ka yi shari'a ka saba shari'a dan ya bayyana gare ka ga daidai ka yi wa mai yushaƙiƙin rasula min ba'di ma ta bayyana lahul huda wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin kun fahimci wannan magana to su ko waɗannan sun suka ce tunda tun da ya samu lada to ai shi ma dai ya dace su kuma sai suka kalli fahwa na abin wanda ya aiki ko ya yi kuskure ya samu lada ya dace ko bai dace ba ya yi kuskure amma ya samu lada ya dace ko bai dace ba ya dace sai suka kalla abin haka mai da faɗi to yanzu kaga wannan idan ka ɗauki wannan sai ka ce abin da suke bukata kawai shine a tsaya a yi bayani wannan ya samu lada biyu ya yi daidai kuma ya dace to ya samu lada biyu kuma ga ijtihadi da yi ya samu lada nawa lada biyu ladan hadi da ladan ne. dacewa da yi to shi kuma wannan ya yi hadi ya yi kuskure ya samu lada ɗaya ladan kuskuren ya samu kula da ishtihadin ya samu ladan ishtihadin ya samu saboda kai ma idan matsala ta same ka irin wannan sai ka yi ishtihadi in ka yi daidai ka samu lada biyu ka yi kuskure ka samu lada ɗaya amma a wannan da aka gano ya yi kuskure ba za a bi shi a kanta ba kun fahimci magana misali yanzu sai ka zo za a yi sallah an kasa gano ina alƙibla take kuna wurin da kuka kasa gane ga alƙibla kamar yadda ya asali wannan hadisin haka yi sabai ne suka yi tafiya sai suka samu saɓani nan ne gabas ma'ana nan ne alƙibla wannan suka ce nan ne waɗannan suka kalli na waɗannan su kalli nan saboda wani ba zai bi wani sallah bai sauka daga kan ra'ayinsa kowa ma ta yi wanda masu saɓani kuma daga gari ya waye gaba ɗayan su ba wanda ya daidai ta yanzu ya za a yi ta sallar za a yi koko ya za a ce suka kai kuka wajen manzan da ayyar suna kaji kaji kaji sai ya gaya musu wannan magana to sai yanzu sai ka zo su waɗannan da suka gano cewa duk inda suka kalla suka yi sallah ba nan bane daidai ga yadda daidai take yanzu ya zo a ce a ah, shikenan sai a kalli nan a yi sallah ko a kalli nan a yi sallah tun da jiya nan muka kalla ko za a koma kalli alƙibla to kaga wanda ya kalli inda aka yi tun da aka ce ai tun da suka kalli nan din ai sun samu lada sai ya kalla shi yanzu ya samu lada sallarsa ta yi ta sallarsa ba kai ba yanzu dole ina ba a kalla alƙibla an fahimta to saboda haka to kaga wannan abin da yake da bukatar shi ne kai wa mutane bayani ga inda ake cewa an yi hadi an samu an yi daidai ga inda aka yi kuskure to shi kuskuren da aka yi aka samu lada Allah ya gani ka yi iya ƙoƙarin ka ne domin ka yi daidai ɗin kuma sai ka kuskure wa daidai to sai ba ka lada na ƙoƙarin da ka yi amma ba na ladan ka yi daidai ba fai to yanzu ibadar da ka yi irin wannan shin akwai wajabcin sai ka maimaita ta sai ka sake ta tun da ka yi kuskure misali waɗanda da suka kalli ba da ƙibla ba suka yi sallah amma ba su fahimta ba sai daga baya suka fahimta yanzu za su sake sallar nan ko ba za su sake ba za su sake ba su sakewa saboda a lokacin da suke yinta a wurinsu da wurin Allah waƙa'at shahiha saboda sun tabbatar cewa nan ita ce alƙibla yaƙini suke da shi daga baya ne bayyana gare su ne cewa ba nan ce alƙibla to sai Allah ya musu mu'amala fa aina ma wallu fa thamma wajhullah ita sallar me yake nema da ita kallon Alƙibla ko ko a fuskanci Allah da ita ake fuskanta da sallah dan mutum ya fuskanci Alƙibla da sallah ma bai fuskanci Allah da ita ba me amfanin sallar shi kun fahimci maganar ya fuskanci alƙiblar yayi amma bai fuskanci Allah da ita ba Allah zai ba shi lada kenan fuskantar Allah ya fi muhimmanci akan fuskantar mai alƙibla amma ka haɗa guda biyu kuma to ne ka fuskanci Allah ka fuskanci alƙibla wannan kuma shine an fahimta to shine ba kun gani to saboda haka wannan nau'in na na sabani haka malamai wasu suka kalle shi suka mai da shi wancan bangaren wasu suka mai da shi wancan bangaren amma magana ta gaskiya ba wancan bangaren bane wannan bangaren ikhtilafu ba an gani ikhtilaf ne na tabaq mu sake kallon misali amma dan yasir da umar dan khattab da janaba ta same su shi amma sai yi ijtihadi sai yi mai yi birgima shi kuma umar dan khattab ya tashi shi ba zai birgima ba sai jinkirtar da sallar sai da ya sallu ba da suka zo wajen manzo Allah su sallam abinda zamu yi magana akai su biyan gaba ɗaya ba wanda ya daidai shi umar da ya ƙi yin sallah da ya daidai ba shi amar da ya ƙi da ya birgima ya sallah shi ma bai daidai ba sai aka sharanta musu ne abinda za su yi wanda janaba ta same shi sai ya rasa ruwa ko kuma ga ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba saboda wani dalili ko wani daga dalilan da kan hana ga ruwa amma ba za a amfani da shi ba a shari'a sai bai ba to dukkanin su abin da za su yi taimama za su yi sallah kai ba za ka yi birgima ba a cikin ƙasa kai kuma ba za ka ce a sai na samu ruwa ko kuma sai na samu yanayin da zan iya amfani da wannan ruwan sannan in yi sallah ba Allah ya sa kuna fahimta to idan wani ya zo ya ce a ah, sai ka yi birgima ko ya ce a ah, sai ka jinkirtar da sallah to kaga wannan ikhtilaf ne na qada wanda yake da kai kai taimama kai sallah shi kadai ne da akan daidai kun fahimci magana to wannan nau'in ina da abin nan kuma muka ci gaba da wannan abin nan din ba za mu je ko ina ba lokacin lokaci ma cin mana yanzu insha Allah Allah ya kai mu mako za mu za mu dan taba wannan mas'ala saboda kamar yadda malam ya faɗa tun a zamanin ibnu taimiyya shekara 700 fa da ta wuce ya ce da yawa daga cikin mutane suna samun kansa irin waɗannan abu to shekara 700 yanzu ka tsora ta a kan wancan lokaci a ga samun abin zai fi ne zai yawa to kuma da yawa ɗin in ka dawo har a cikin mu ahlus sunna mu da muke karatu mu da muke da'awar aiki mu da muke da'awar daidai ka samu akwai irin wannan sabanin tari a cikin mu ko karatun da muka yi na jiya ya haskaka irin waɗannan abubuwa da yawa za ka ga abubuwa yadda shari'a ta shar'anta su amma kuma mutane ga inda suka ɗauke su ku a ɗauki wani tsari a bar mai ragowa to wani sai ringa ganin ragowar ka kuskure ne to kaga ya shiga cikin irin wannan tafsir ko dai da sababi irin na jahilci ko irin na zalunci ko haɗuwar guda biyan gaba ka yi karatu ka yin aiki da shi zalunci ne kuma a lokaci guda jahilci ne a lokaci guda kuma haɗuwar su ne guda biyu zalunci ne da jahilci da haka imamu shafi Allah ya ce in kunta latar da rifa tilka musibatu wa in kunta tadrifa fa musibatu a'zamu in baka sani ba matsala in ba in ka sani kuma matsala ta fi ƙarfi me yasa ta fi karfi saboda akwai kuma buƙatar aiki to kuma gashi mutane da yawa ana karatu bayan aiki ranar ba abin da ilimin zai zama sai tambaya ranar tashin alkiya muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya gane da mu ya dora mu akan daidai insha Allah wannan din zamu kwana in muka dawo ku tuna mun sai mu dan koma wa sabab sai mu mu ƙara yin bayani anan da fatan abin da muka faɗa ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka tsure kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته